الله وليا وكيل كلمة حسبنا الله وليا وكيل قال إبراهيم عليه السلام annabi ibrahim ke shi kuma na wani kuma ne na urfiya binna yanda aka dukko ta ta tunta wa qala muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum mutane sun tara sun taru da saki kuma su su karta ku fakshawun ku ji tsoron ku yanzu ko ma ka je da ke ba su labari ku ji tsoro yanzu abubuwan na fa duk ana ana ta gaya mun zamu lissafin sa gashi an karkashe su kuma suna tafiya ba san abin da suka kirza kan hanya sun ce za su sake dawowa ba farshawan ku ji tsoron su fa zadahum imana shi imani ya kara musu karfafa zada fil muta fa zada fil madi ne fa ya kowa ya koma can damiru damir na sahabai fa zadahum su sahabai kenan imanan ce imanin su karuwa mai Mun yi mafi firan irin ku la wa karu shi suka ce Allah wa ni'ma wakil hasbunallah Allah Allah shine ya isar da mu Allah shine ya ishe mu duk abin da za mu yi Allah shine maganin kowa wa ni'ma wakil ma da da wakilin mu shine wakili wakili wanda shi shine wakice mu ko al'adun amari to mutum ana son mumini faɗa haka wallahi duk mutum da yake duba talabijin na gani yanda ake kashe mutanen falastin ni tun da Allah ya ce ni ban taba ga an yaki iraq an yaki afghanistan a tanal munan da aka yi ban taba ga wajen da ake kashe yara da mata da an je mu ci na cikin gida har ya gudu ya shiga asibiti a rushe asibitin har yanzu mutane suna karkashin jinin ba su su ba ba lokacin da za su fita babu abinci an yanke masu wuta an yi masu wanda ya kashe ka babu a shiga abinci babu ruwa waya an yanke masu wayoyi yunwa ga nan an yi masu don su yi rauni don a kai masu farfaki an kai masu farmaki da gidaje ne ke ta rushe yanzu da girgin ruwa ina sauka da abun zai zai rushe gidaje kamar bakwai kuma akwai abin nan tankan wanda yara suna zuwa ce a saki tankan in murtsaje mutane ba wannan sojoji suna da yaki waɗannan kuma suna da bindiga ne amma yanzu sun shi shiga cikin ayyana yau har yanzu matasan suna tsaye jiya sun kashe mutane sojoji isra'il guda goma sha ɗaya kafin jiya kawai sun bindiga su sun haka hannu suna ciki kafin isra'il duk kagen kayan yaki guda hudu ne sama ana fesa abin nan barambarai wanda ya faɗi ta rushe al'umma mata da maza duk koma waye atta saril ahmar wannan abun da wannan mai yan asibiti ne sunan sunan na majalisar dinkin duniya ecowas ko mere ne isra'il ya kashe cikinsu makarantar da aka gina masu majalisar dinkin duniya bai mata sun boya can ya rushe ya karkace mutane ne take na mutum arba'in suka mutu ban da wannan sun zo jirgin na can ruwan ya yi sai su sai ringa sake bom da gida inda aka gin dama matasan su sun haka rami suna ciki ba a isa wuce ba duk da haka ana tura ana rushe rushe ce su zagaya su danne bomba ta fara yanzu sun kace sojoji isra'ila to su ma ya san ba kashe fiye da uku ba a yi layi shi da kashe masu mata eh su fita mana in sun ta su fita bindiga da abin da suka yi da annu Isra'il domin suna tsammanin ranar da sun shiga sun gama da su sun shiga kwanan su goma sha biyar yau har yanzu ba za su iya komai ba sai da aka yi taki ana zuba barbara na kashe wuraren da ake ganin gama su kuma suna ganin bindigan da yaran suke sukewa za su shiga su toshe da yanzu ma ke kara suna shiga jefin suna kuma za su rushe haka ke da'awa amma duk duniya ka san turai da amerika da kasashen larabawa sun ce sun suke da laifi su yan balatin su daina saki wannan nasu bane mutum da ka zo gidansa ka kwace masa gida wurin da suke za a isra'ila ya kwace suka yi hijira suka shiga cikin wannan gari daya suka taru in iyo haka aka kore su garin su yana na ba an kwace su kuma bayan sun zo sun yarda suna shiga isra'il suna aiki aikin kasar siminti, su samu abin da za su ci isra'il ya hana su suna zama zaman kashe wando to sukan fita su je misra su yi aiki an hana su an toshe su da misra suna zaune kuma daga bawan nan sheku ce da su mai baya shiga komai ba zai shiga ba sheku ringa shiga kuna kama manyan su kuna kullewa aka yi aka aka aka yi abin da ake kira abin nan eh, zaɓe suka ci suka ci a kwacanin su aka kwata wanda fitinan kenan amma baki ɗaya ƙasashen larabawa da baki ɗaya ture kai shekaran jiya ya eh, jiya ne shekaran jiya da dare majalisar dinkin duniya sun ce isra'ila da ta kada kai hare-haren isra'il ana gama kara isra'il ya saki bambu ya kashe yara da mata guda arba'in har yanzu ce ba su yarda ba da kuma abin da suka gaya musu ba ba wai su janye ba a'a su daina kai hari farasin a tsayin hamas ma ba su yarda ba sun ce in kun ki a daina harin ma su bari mana garin mu su daga kunkumin da suka samu kuma mu su ba mu wuraren mu ba ma su yarda ba kawai a dakata na yakin ma wala isra'il sun fi sun fi karfin kowa sun ba Allah su ba suna nan suna kai har ana tafi duk abin da majalis dinki duniya suka yanke fiye da ya kamata ranar da aka fara yakin ko na uku tun da ake kashe yara a dauke hukunci sun sai har ko na goma sha hudu suka yanke hukunci isra'ila kuma baya fatar kuma matasan suna ana so a shiga na kakka masu a yanka su shi ke na sha doki wannan hukunci a ba fata saboda su ne suke yarjejeniya suna da kwangila da isra'ila saboda haka zaman lafiya to kasashen larabawa ki ɗaya sun hamas saboda za su kawo addini domin za su kawo addini to amma kuma mamaki wanda ya ba mamaki kasashen larabawa ki da shine kazafi jiya bude kofa ya ce duk kowanne yake son training zai zama ba za zama haka ba a duk duniya an yi mangar ban da najeriya a duk duniya senegal ne benin ne ko ya turban na nigeria ice ma abin da ake ba kyau shi ka ce mun ba cikin duniya muke ba afirka ta yamma ba da afirka ta kudu su ne arna suke kowa ya tur babban na nigeria shi ka ce mun ba duniya muke ba a fara ma ba daidai yadda ake kashe duk duniyan kirza ta je.

to sufa ina amma da ba musulmi a ciki wani malami ne ina ne ba na son musulmi zai fada wani kuma ma bai ma ba haka zai ita yi hamas ba kafira ce zu ahalu suna ne na tom almuhim shaida nan wata mace ka kashi baki ɗaya gidan saboda shi ita kare shi ta ku take cewa sunan nawa ne wake ta daga nan tana ce sunan nawa ne wake baki ɗaya an ne su duka ita da ta saura amma hali shahid tana da hankalin ya zo mata tana cewa hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil amma take fara ki an kashe komai akwai yaron da yanzu an an jefa masa nan an rushe masa huhu ina cikin numfashi haka bindiga ake hada yara kananan na ake hada in dai larabawa ba su komai akan wannan ba shugabannin larabawa to ina su larabawa sun da sun rushe sun gaba zai jama'a gama gari da mutane ba za a bar shugabanni laraba su zauna lafiya ba abun na ya wuce hankali Ya yace hadathana Maliki, bin isma'il hadathana isra'il ah, an abi hasin ko abi muslim ko abi hasin an abi duha an ibn abbas kala kana akhir qawli ibrahim yace shine farko eh shine karshe abin da annabi ibrahim ya fara hina ulkiya fi nar yanda aka jefe shi a cikin wuta me yake hasbiya Allahu hasbina Allahu wa ni'ma wakil to wannan haka fi so musulmi kowace irin bala'i ya gani ya fara hasbina Allahu wa ni'ma wakil haka Nabi Ibrahim shine shugaban tauhidi haka shugaban kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aminci tabbata a gare shi mun ne cewa hasbuna Allah wa ni'mal wakil abu ya same ni amma zance Isra'il nan abin da suke kowanne musulmi dubi Allah Allah la kan in dai na cikin sujada wallahi ma subhana Allah ni mamaki a wanda suka mutu ma wanda suke duba yadda ake kashe su yana da hawan jini ya mutu sauran musulmi da yawa wurare da ba don mutum da yake kalla abin da ake yi tun da Allah ya ce mu duniya ni ban taba ganin wannan ba na da rai wani ma da aka kashe shi kansa na wannan kan dangancin daban wannan kuma daban kuma an ce an ba da awa daya awa uku a shigo da kayan magunguna suna shigowa na ta kashe likitocin ba. ma'ana ba da doka ba abin da ransu ke so shi suke yi majalisar dinkin duniya da ce a dakata da yaki da ya kamata ya ce to ga wanda za su je su yi kaza shi yanzu dai yanzu dai mubarak abin da suke so suna gan cewa hanyar kanus da mubarak misra nan na ke shiga da yaki to saboda aka kawo sojoji america su fara wurin sojoji america da majalisar sun zo nan su za su ta kashe yayan falastin yanzu ana nana ta yi duk abin da duniya suka kira isra'ila yaki ana ta yi kuma larabawa suna da safara da su wasu kawai ya tashi ya ce ya yanke amma laraba misra suna da shi abin nan abin nan abin nan eh, eh? algeria maroko ba wanda ya yanka duk abin da ake ba su yanka alakar da isra'il shi ka ce alakar da isra'il zai shiga da su aljanna ne ai mala ya soki sai shi ke cewa babun babu kenan ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وبحك بني هو خيرا لهم بل هو الشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لله ميراث السماوات والأرض والله بما تأمرون خبير زبا فنين وانباء أكوي أو حمد يواتكين رسول shine buhari ke ce sayutawakuna tawaktuhu bi sauki ina fatan gani ban ga wancan aya kenan ga kuma abin da aka shiga ciki yace haza ba babu goma sha hudu kenan cikin wannan tafsiri Allah yake fada ma mutanen da ba su dukiya ba sa sure zakka wanda mafi yawa ko wanda suke da'awa sunan ma ana gan cewa zakkan gindama ne yau zakan bin dama kamar wani yaudara ne ake so a ci kudinsu mutane da yawa ba sa ba da zakka musamman manya-manyan masu dukiyan wani ya gaya mu ya ce na tare da manyan masu dukiyan ba sa fitar da zakka kyauta suke bayarwa a ciki in zakan ya yi shi duba wanda ya ginda mai story bayar a mai kirge story zakan mu ba shi da nusuwa story zakan bai damu ba to ga abin da ana yake cewa yace wala sabanna nun tawkid ne yace wala sabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah eh to ai ba laifi an ce ya da ta ai ba laifi a kan da filawa ke ba ku ba da ku wanda ba ta fita da zakka sallar ku Allah yana karba eh gashi saurare ka Allah yake cewa ba ai za da yawa mu dubu yace wala tahsabanna allazina yabkhaluna allazina yabkhaluna yace ka gamu waɗannan da suke ruwa wannan ruwan kuma me suke yi bima atahum Allah abin da Allah ya ba su min falla a cikin kyautansa a cikin dargensa Allah ya ba su ne dukiya wala ta kabanna kar su zato huwa khaira lahum alheri na gare su haka na kuri khairan ne haka ne me yasa kake khaira ba ci khairu ba a ce wace dalili tunda yace wala ta sabanna allazina yabkhaluna kar wanda suke ruwa su zaci cewa bima atahumullahu abinda Allah ya ba su min falla a cikin dare abin nan kyauta abin nan abin nan garaba san sa kyautan sa huwa wannan ruwan khairan lahum alheri na gare su bal huwa sharrun lahum to kagin sharru ci sharru don me yace khairan ba ta ko ba ku sani ba ne la ta ta ban nan me wace ta yi na mafi la'awar me yasa ba ka yi magana ka hadisai huwa khairan lahu me yasa ce khairan lahu shi yace bal huwa sharru lahu huwa huwa shi ne mafa'ul awal huwa mafa'ul kenan to

silat musul eh, da yake cewa allah dina alladina yabkharun ismin musul ne ko ismin musul na bukata ne eh to shi na dai kamar ka bincika mana zan ba da kyauta na kan ake khairan kuma ya jan ruwa sharru don ku gane lugar arabiya yana da kyau ku rinke tsirkawa da lugar arabiya ne irani don ana shagaba da ku yawa ba tambayan ku yace wala tahsabanna nun nun nun nun tawkid ne suwaye wala tahsabanna alladhina yabhalu wanda suke ruwan tsiyar na mubariki ne na fara hamsa wawu jama'a fa'ili bima atahumullah abinda Allah ya ba su ne Allah ya ba su min fadli a cikin darajarsa abinda Allah ya ba su na arzikinsa farda nan arziki Allah shi ya ba su da ko kokawa ne akwai wanda za ka an kaga wani mai kudi shi ka kalle shi katu ka iya biyu ka iya lissafi ka iya economic ka iya turancin ka iya handasa amma motar ka fashi ce akwai wani mutum kuma a nan da na san shi a nan titi bai iya danna abin nan ba waya har yanzu bai san lamba ba ɗaya biyu uku amma Allah ya bashi kudin danna lambobin waya bai iya ba ummi ne amma yana da gidaje da masu motoci masu numfashi kai kuma Allah ya sa kai biyu ke kai digiri farko ai digiri na biyu ai ya turanci ai ya fara kunubi Allah ya hana ka shi albashi kafin a karba ka lasa abinka kaga nan wurin an ci bashi kuma yadda kake cin bashi to awwa suka suke eh min fadlihi Allah shine mai bayarwa shine mai bada kyautan ba da iko mutum ba to kar su za sammani, Allah ce walla ta sabanna nun bi tawkidi kar su kusa su zaki huwa khairan lahum alheri na gare su ruwan alheri na gare su ba alheri bane bala ne ke bari huwa sharru lahum ya ce ruwan sharri ne kuma sharri ne a falsaf ne shi ne mafi sharri a gare su kalmar khaira da sharra ala wazn af'al ne duk wajen da shari ya zo ko khairan wannan wajen to daidai da af'al yake shi af'al tabdil ne mafi shari ne bai ce shari ba mafi shari yake cewa khairan kuma mafi mafi alheri na a gare su to babu yake cewa huwa khaira kan su sammani alheri na a gare su kan su man rowa na alheri na gare su saboda mai kudi rowa nan ina kuma na alheri na gare shi sai ya tara kudin gina gidaje ishe da yan ji dadin sa ina ga alheri ne shi na nace a ah, ba alheri ba ne tara wannan kudi da ruwan da kuke yi yadda kuke samani hana ba da kudin ba alheri ba ne yadda kuke samani bal huwa sharrun sharri ne lahum su sai na gare su nan duniya ma duk mutum da baya alheri ko yana cikin gwari ba mutum tashi farko in ya mutu mace ine masa unguwa ko yanzu ne yan fashe suka shiga gidan ba wani ke saurare su shan yake cewa sai tawwakunahu ma bakhilu za a daura masu ranar tashin kiyama cikin wuta a gora na dukiyan a kan kansu suna cikin wuta yawmar kiyamatu wallahu miras yake kuma ba azaba da zaka sha kuma sai tawwakunahu za a daura wannan a daura wannan arzikin wanda suke ba wa suna cikin wuta sake daura masu amma ya za a daura masu a kai zai zai fara macije ne sai su zama masa kaya suna ka suna nasa masa baki ga azaba ai maciji ne wanda zai zai fasara istawfuna me hadis zai fasara maka shi ai za mutum zai saman bai san kudi mai jima ne kuɗi mai ne domin na ga maka akwai yaran da akwai yaran da ya zai gaya ma nan ya ce babansa ya riga ya zafi ya sa rai babansa ya mutu tun da yana sai aure ya samu yarinya ya samu yarinya yana sai aura babansa marubuci to she ta babansa ne lokacin da babansa yana asibiti she babansa ya gano cewa yaron so yake mutu wannan ba ta so ne ba mutum ne ya zo yana zaune a gaba ne yake gaya mu ido talatin ma kagan she babansa ya gane abu yanda da yake so ba sai irin wannan gwanda ya wuce ruwa ya bako a ne to shi ya ki bayarwa to shi yaron ke tare ta halittu da shi ma to shi baban ya gana aka masa suru to yaro da baban ya mutu ya samu kudu shi ya wurar shi daga bayan nadama don mai yi wannan tunanin ne zai ki tambaya zai yi ga zaton da baban sa yana sai samu dai auren kuma me zai iya yi shi ka nemo gafara wurin Allah kuma kamar sa addu'a saboda ya fara muku rayuwar yanzu ka ga ka tara kudin ka saba kanka ya'yan da kake tara masu ka mutu ka bar su baka yi sadaka ba kana kwance asibiti suna suka mutu da ruwa ne da shi abinda Allah ya faɗa haka ai shine huwa shahu shari na gare ka da kanka ma bai zama alheri ba nan duniya ba kun ka mutu ka kawali ka tawaktu bi tawki na dora ma kaina wani na dora wani abu kana shine ina fassara maka ne tawku shine abin da ka dora kanka wani abu abin da zai lazimci daga kanka zuwa wuyanka shi ke cewa yake ce ma yake ce menene a kafin mu je can walillahi mirasu samawati wal ard yace wanda yake rowa ya je kudin da dukiya ne zama gado zai zama alhira bayan sa to ka tabbatar ka sani cewa mirasu samawati wal ard gadon sammai da kasai baki daya walillahi na Allah wannan mirasu samawati wal ard lillahi na Allah ma'ana walillahi Allah shine mallaka mirasu samawati wal ardi wannan da yayi kasar lamin sun mallaka Allah shine mallaki duka wallahu bima ta'maluna khabir abinda kuke aikatawa Allah shine mai ina da sanin baki ɗaya ilimi na akan abin da kuke aikatawa mai yawan ilimi na abin da kuke aikatawa shana yake menene sai tawakunahu wannan wannan wannan dukiyan da kuka ki za a dora muku a kai ka kawai ka kuma mutum ce ta waktu hobi tauki na daddaura a kai na zuwa wuyata na daddaura zuwa wuyana a fitina ce ma'ana rikadi wanda aka daura to ya ce za a yi masu haka ne a cikin wuta kuma za a da shi zama abin da rizani a bakin su a wuta ranar tashin kiyama kamar yadda hadisi abin da abu hurairah ya ruwaito shi a cikin tirmidhi da hakim hadisi da abu dawud da maja sun ce tashin kiyama za a sa mutum zami na wuta a ranar tashin kiyama irin na doki dukiyar na doki hmm. to zai fassara maka wannan ayan ya kawo ayan ne zai fassara maka shine ke cewa da sana abdullahi ibn munir sani aban nafr hadathana abdurrahman huwa bakna abdurrahman huwa ibn abdullah ibn abdullah ibn dinar an abi an abi salih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من أتاه الله معنا هنا فتم كوان شنكرا من هو أتاه الله مالا مالا مفعول به وعند أن لا يباش دوجيا فلم يؤدي زكاته بباد زكامبا مثل له ماله شجاعا za madde wannan dukiyan maciji babba shine shuja'a karwa ce karfi shuja'an hayyatu karwa ce shuja'a karfi shuja'a nan shine maciji man atahu Allah wanda Allah ya bashi nan kalmat man ya shafi kowane irin mutum a nan ne kafiri ya shiga ciki saboda bai bada zaka za masa ba ranar tashin mai bai bada zaka ba amma da bai bayar ba za a karba saboda imani ya tsare shi abin da bai bayar ba shi mukallaf ne za masa an zaba don bai bayar ba yake cewa man atahu Allah mala wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai bada zakan ba musila lahu maluhu za maddi dukiyan musila mabni majhur lahu jar majhul mutalika na musil za maddi wannan dukiyan maluhu dukiyansa shine na'ibu far shuja'an hali kasancewa maciji ne akra wanda macijin ba shi da gashi a tsakanin kansa akra saboda ya share ya zama zako ba komai a kai me ake kira wani zanko ba komai saboda tsananin abin nan abin nan dafin da yake kansa wala ya share wannan ba shi daya na menene ne da ake cewa wanda kansa ake kansa ne da yake fasawa haka ba komai a kai kawai shi ga gin pat ya ne kamar narki ma kansa ake magana ya ce wanda macijin kuma shar maciji kenan a can kasashen su suna cikin zuwa su ne su tsalle suke yi sun tashi sanne suke yi maciji shi sa gaggai mawaka su suna magana sun cije ka ce da Allah akwai maciji na duwatsu wanda sharin su daban ne yace wanda macijin siffan sallahu zabibatani suna da dubun baki idanuwan sa nan baki anan anan ga idan su shafa dubun baki anan da dubun baki suna mafi shirin macijin zabibatani ma na dubun baki dan duk haka wanda ake yi da ina to saboda sharrin maciji ke nan a cikin macijin duwa su ake to wanda macijin shi ne zai zagaya ya zagaya kansa ya zagaya kansa ya zagaya kansa da kansa da wuyansa a cikin wuta irin ga kama bakin sai na ba ne ceto a ba ne ceto kana cikin wuta kuma kiyaye shi ke cewa yutawwiquhu shi macijin zai daura a kansa tawwiko yau malkiyama macijin zai daura a kan wannan mutum da ya ba da zakan ya hudu shi wannan macijin ina dauka za macihi, ma'ana bakin wannan mai mara zakan shine ya'ni shidigai shidigaihi ya ce famman shidigai wannan ne shidiga amma dai zai ringe zigin nan zigai zuwa nan da bakinsa shi macijin ringe kawai yana tsara masa nan ya kulu shi maciji na cewa ana maliku ana kanzu ni ne dukiyanka ni ne dukiyanka ana kanzu kanzu shi ne kaskan da ka tattance ka ajiye shi ka mutu ka bashi sun matsala hali aya ce manzan da ya karanta wannan ayan sallallahu alaihi wasallam wala yasabanna allazina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli wannan shine asbabun zuru kara wanda ya inganta malamai wata na ma shi mutum mai yadda baya bukatan kudi ma don komai jarabawa ne ilimi da kuke gan jarabawa ne sarauta jarabawa ne dukiya jarabawa ne jarabawan sarauta rashin adalci da babakere tashin kiyama za ka gan shi karara jarabawan ilimi da yawa yake bi ma na kawo bila amali ka yi shi ba don Allah ba wa ma aksaru shine fi sharri shi sattashin ciyama wanda ya karatu ba aiki da shi za a same shi jahannam hanjinsa an murda shi da abun dusan irin dusan marmara nan ina ta shi jama'a duk jahiri su taro a kan zance me ya kauka nan da duniyar ne kake ba kai kake taron ba duk sun manta da wuta su sun tattara jininsa ku ne malamai kana dariya ne na kake kai ma ya tsari ne kana yake ne ai ba abin dariya ba ne ba ka ci wani ba ka sai da zaka kai ko me kake yi da shi ai ba abun dariya ba abinda kake kan da kana yi da shi to ai ba abun dariya ba ne kana zama malamin wani mai dutse ne in eh, kai magana ciki abinda kake yarda kana yi ne ba ma albashi ka ci ka huta ba ai abin da ya wuce yadda kuke san mai a wannan shine sharri kuma ga mai kudin da ya tara kudi kuma ka bincike masu kudin ka gani ila ma rahimahullah wanda suke fito da wannan dukiya duk abin da kake gani a rayuwa shi yasa da mai hata da ya sani duk wanda Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi sarauta ba lalle ban Allah ya ce shi dan aljanna Allah da wanda shi shiga wuta sau mafi yawa wanda za su naja akan dukiya ko ilimi kaɗan ne wanda za su naja abin da Allah ya jarabe su kaɗan ne mutanen wannan Allah ya ba jarabawa ne ba baki daya za ka ba dalili ka ringa ji masu kuɗi ne kake gani suna tara kuɗin shiga wutan su kaɗan ne domin mutum ba aiki da shi zuciyar ina zuciyarsa ba a iya yi ban da yanzu ma zamanin da muke ciki yadda suke tara dukiyar babu Allah ciki ka ga ana magana dukiyar halal ce na sabakin halal ba ka cewa da kudin da ka hada shi hanyar ba halal ba to shine mafi ba. wai ba abun da ba al'umma ban lakin ba ne suke ta kama ruwa kai na hmm. min fadli ai jar majrur shi ba shi muke tambaya ba min fadli jar majrur mutalika la atahu to shi wannan kai ran sai ya cin wannan afala ya zama to ka rubuta shi ka kawo gobin kana neman littafi bayan zaka to da yi yan wuyan ka da na hawo to kalma zabiba ta ne sawada sawawa ne ka ainihi sawada ne ko sawadawa ne akan ainihi suna nan idon buka maciji shi da fasa kan za a gani maciji shar maciji a nan za a gani dukiya nan kamar irin yadda yan mata hindiya suke tsakani maciji wuta ne shi za a bi da kanka zuwa wuya yana kai lasa maka to wanda kudin ka same shi ba shi ne ba ga ka zama mai talauci kana sai fama ba ka zo ka mutu don ka samu wani kudi maka wannan haka ne karatun da mutum zai yi to mafi yawa kuma mutane ba sa gane wa mutum zai ta tara karatu ta tara karatu ta tara karatu shi bai kiyamu ne da karatu ba bai saraka da karatu ba bal hasara ne baya so wani cikin shi ya ga abokanansa suna da karatu shi ta soke su aiki sa kenan wani bai iya ba shi ya iya ya iya kuma babu aiki iso kuma ce a yabe shi kuma ko bai aiki wannan aiki yabon ba kuma zuciyarsa ba ba alheri da mm. duk irin waɗannan cutuka ne digariya kuma duk abin da aka hadu a sai shi ya iya to duk waɗannan cutukan su ne tashi hankali mm. su ne tashi hankali wanda yake sha mutu masu kudin kuma haka suke ga haka da tsakanin duk wanda kake ga ana yabi dan wanka mm. kana jin wani motsi a zuciyarka to shine hasara ko yan babur na masu danjan na irin masu miliyan goma jari in kana ce wani ya samu dan wansa ya samu kuri ina jin wani abu a zuciyarsa dan wansa ya samu kuri fiye da sai ina jin wani motsi ya ai da Allah ya taba yin asara satin da ya wuce baya sa je ya sa haka ne talibin ilimi baya sa ce dan wansa ya fi shi kada ce ai wani masha Allah ne ta tafinsa ga su dan wala karatu lela wani aiki ke shi a ce da Allah da kiki ba wani abu na abu na motsawa ne baya cuta ne haka yake a kafe ila mara yi mamba kukan zuciya zuciya na abin da mamaki shi a gan koje da kuke karanta masu zuciya ma ba sa zuwa yau shi za su ci ba sa ci akwai wani mai kudin da aka masa mangana ne zaka ya ce shi baya iya raba kansa da kudinsa da kudin banki yawan kudin sa bai sai nasa ake bin shi bankin nasa shi ne ne nasa sauran niyyar sun zaka ba ana ta tafiya kuma in kana tara dan 'ya'yanka ne ka mutu shi ka bayani za su yi masu yanzu yadda ake fita wajen ruwan da ake yake cika ko cika ne yanzu shi ga rana asabar ladi 'ya'yan ɗan masu kudi na sun tafi da yaran mata su da disco da waya masu tsada kuma da bindigan su duk wanda ya zai hana su su bai. shi sa abin da Allah yake masu ba su da kwanciyar hankali kuma kwaya fi sha saboda sun kai wurin da ba su a zuci ya ko wani yaro da yana zuwa nan lokacin na abin nan shi da kanisa suna ta da ke kuma ga su babin lafiya ne Allah ya sa sun fahimci suna yanzu suna da duka da baban su yana da mutu baban ya bai mutu ya bar musu katin gida ba su da komai da fada suke ta a tsakanin su ne mata yanzu da Allah ya sa sun wani na ga wani ya bar gini na addinin sa menene kai ka bari an ta cikin bara'i kai baka yi abun kirki ba kana sai wannan ruwa babu shakka dukiya ta gina da kyau amma ka gina al'umma da shi hmm. shi ka duba mai kayi bisa yan wata Allah ya basu dukiya wanda ya wuce wani ki gaya mun da cikin almaji ya ce wallahi akwai yasin da daya daga cikin su yana da miliyan ɗari amma kullum na gan shi kama naira da ina gare shi mina da nufa ina kirga kanta cikin masu fakirai a nan kano kuma cikin a ahli sunna shi na ganin fakiri ne kullum a cikin kirga eh, ina kudin masu ki mina da nufa ina gan wasan yara zai talauce wallahi wanda yake gaya mu aminin sa yake cewa shi na mamaki ne zai me yake zai yi da kuɗin mina da nufa ka ba mu fa za mu yi rijiya a kauyuka eh, ba su wali zo su gyaggyara gidajen su su a samu marayu a samu matasa wanda suke da bukatun su a su samu gidan haya su rayu ta kara wannan suna da rinka ce kai fasili to ni mamaki ba san lokacin da zaka mutu ka bar wannan dukiya ka bar annuwa ita mace kukanta in ta yi kukan wayo wayo an birne ka an dawo ta tuna me ya aka bari wannan shine awwal ma yajibu ita za ta yi tunan duk kukanta yadda an ganka da ligaba ne amma an burne ka shi ta suna an ce bankin nan kana da miliyan 100 ya ce alhamdu eh, eh. eh, lokacin da ya yanta da mijin da zai aura kamfani za ta ba za a wani katon da bai taba san komai ba fakiri wanda za a nuna juye shi shine chairman kamfani zo har gadon da kake kwana da ita ita rinka kwana da ka kana can duk bakin ka duk a ce ga an ana ta abin da ka sai na ta cinye kuma zaka yi bayana kyan ne gashi ne wallahi da mai dukiya zai fita da dukiya yayi alheri shi kansa zai ji a jike na ake alheri wallahi cikin wannan ramadan ko hajji na ka dauki kudi kaɗan ka ba fakiri ka gani yadda ke ma'aduwa wani dubu akwai almajina a cikin ku wanda kwano uku shinkafa da na ce je a ciyar da fakirai wai yara suka dauki kwano uku fa suka ba mace mai yaya suka ba ta sadaka shi take masa addu'a tana kuka har suka fita kwano uku kawai ita tana mamaki an tuna ta ma babu wala tasma'unna min allazi wala tas wala eh haka yake wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira na ba tangare ko ba haka bane babu goma sha biyar kina cikin tafsiri Allah ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba lalle za ku ji wanda zuwa littafi wanda aka ba su littafi anan ya hada dai duk wanda aka ba su littafi gabanin manzon Allah min qablikum kafin zuwan ku wanda suka shige wanda suka shige wa minan lizina ashraku da sabagin maguzawa da suke tare da ku a me za ku ji abun su azan za a samu cuta da jin cuta kasira mai yawa gare su za su cuta da ku kai kika ce larabawan ba su karanta wannan littafi ka gane ke fara haka mm. amma duk manyan larabawan sarakunan larabawan suna so su je alheri a wajen mazuwa tafi. ranar da aka jefo makarantar an kone yaran duk wani na fada mutum ya fada shugaba wani ya fada a cikin america da yawo harshen bush yake cewa jama'a su daina gaggawa cewa isra'il ya jefa makarantar abin ba daidai ba gaskiya ba ne sai da aka zo aka nuna kai shuru ta ina kasa gane abinda musulmi suke so su yi wajen kirsa da arna su ji ne ko mu nan wanda aka manta su kirsa nan kuna gan jiya gwamnan jos na ina kalbare cewa binciken da federal sun kafa za su yi baya kan doka kuma ba za su saurari su ba ba wanda zai sun kafa nasu shi ya yi kashe-kashe shi zai kafa kwamitin federal kuma bai sai shiga ciki ba akwai da ya taka ne kuma ya fasa yan Nijar masu neman sai da gwanjo a cikin nan ya dauko bindiga ya sa gabansu su ya dauka CNA an dauka cewa yan terrorism sun zo daga Chad ne da wannan karkashe su amma muna dai wani wayan da za a masa rabi ma abin da yake nan jiya na bai zai yiwu ba gwamnati kafa ya ce doka bai ba su wannan daman ba kafa doka ma da zai a bancika saboda su suka sun yi ne kuma ba sa ba na gida ya wuce kenan ba za bincike ba amma dai an kare manya ya tashi su suna ciki shugaban kasa an kare ya tashi suna ciki kaga Allah yake cewa kagan takid guda biyu ne lam takid ne nun takid ne Allah yake lalle za ku ji minan lazina utul wanda aka ba su littafi min kalu kafin zuwan ku za ku ji me za ku ji wa minan lazina ashraku ne sabagin arna hada kai za su ringa kan ku azan cuta nau'in cuta daban-daban kuma Allah ya wasu wannan cutar shafira mai yawa ba cuta ne na kaɗan ba to wace irin abu zaka zo ka goge wannan ayan a cikin Qur'ani kai kai ya tsidin ya da Isra'il ko dan kisa ku zama lafiya ɗan ba zai ba taba yi ba ne kawai ka kare kanka amma kar ka samani yau da gobe shi duk wayon da larabawa suke yi a kasansu shi ne a gama da hamas a yadda a yi sulhu da israila a zaman lafiya mulkin su tafi billahi azum waɗannan hamasan allah ne ya aje su a nan su ne kariya su ne garkuwa da sauran kasashen larabawan da ake shiru domin suna so madina ma cikin kasan su yake za su ta tsinke ne ku ta cin sulhu su ci su ta kashe suna ta kwasa maka kasa har su zo su kafa babban kasan su da suke bukata to waɗannan yaran waɗannan matasan hamas su waɗannan iman lafiya ya shekaran jiya wani ya fito irin yan jaridin na abu nasir jamar abu nasir yake cewa shi abin da ya yi mulazan da yake ma hamas sun mada wannan yakin addini da su mada shi yakin larabawa ne wani mutum na kallon sa na mutunta shi shi kan da na gani wani tsohon mai kuma mutuwa ba ya mun wani ba ba na mutuwa ike wannan magana ya riga ya karbi gudun ba jire ne su ne yan girzo abu nasir da yake cewa kuskuren abinda hamas suka yi sun madi wannan yakin musulunci da su madi shi kauniya araba a gani sha masa to musulmi nawa ne suna nan da sarakuna da komai me suka yi ya mada da shi ka mutu akan mai kuma in ba ba shi tunani ba mada da shi yakin kaumiya mutu shi yau ba wani tsohon kan fada abubuwan da ya wuce ina dauki su mutum kirki ne da kawai kashe tirin na ba mutum ba ne yanzu na yakin nemo shiga a da mutunci na zan mada da shi larawa larawa ne zafi yi larawa Allah kiyaye yake cewa hadathana abu yaman akhbarana shu'aib an zuhri akhbarana urwa ibn zubair anna usama bin zaid radiyallahu anhuma akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himar manzala ya hau jakinsa ala katifa sadaqiyya katifa abinda ake daura kan wannan jakin katifa shine abin mai laushi wanda fadakiya annan nasabce zuwa garin da ake yi wannan katifa ce fadakiya kama ce a tumba holan a tumba kaduna sadakiyan hmm. ke sadak na sadak ne sadakiya ne eh. na ka na ne ne kiyaye sai ka bar mu gama mana muna zaman gyara ne tom wa ardafa usama bin zaid shef ya goyi usama bin zaid kaga manzo Allah rahama ya goyi zaid usama suna tafiya wara'ahu ya'udu sa'ad ibn ubada zai ziyara lokacin da aka zo madina kenan zai zaci sa'ad ibn ubada shi ba ne har ibn khazraj zai kai masa ziyara lokacin zuwan sa farko kenan kabla waka badar kafin a yi yakin badar farko farkon zuwa kenan don ka gane karatun to wanda lokacin shi sa'ad bin ubada shugaban hazraji ne manyan mutane ne to manzo Allah yana kai musu ziyara sallallahu alaihi wasallam ku yankali wata ranar ziyara yana da kyau mun jarba anan da liman jafar na shi, to almajirin mu wanda muka saba da su mu ma mun kai masu ziyara masu ji yace to kai ka fara jarabawa na gan wanda mun da muna karatu na ce to muna son kai ma da ci an karɓar kallon shi <laughs> na shirya shi ka fare su talatin shi wata rai tambaya ce me ma ba <laughs> me kake gani ce ai ni ban san dalili ba yace to kaga jini in ma mai kudi ne ina ganin zuwa ziyarar gidansa kana saka karɓo na wani shi ka gane wani ko shi fakiri ne baya so maka gane gidansa sai ka lura kana tare da almajirin ka fiye da shekara goma ko ya zo da babansa suna zaune da zai ce wani babansa ne yana jin ya ce wani babansa ne za ku zama da mutum har ku mutu ba zan da yin ba amma kai ka san shi amma ya ki nuna maka da yin sa lalla babansa fakiri ne ko ba kawai ne ina ganin an yi ne to Allah ya sa baba na kuma ne kutu kuma ba kawai na a cikin rami kawai ka yi shi baba na ne sai na zo na gani in kana cewa tabi aka ɗaukar lashe gobe shi wani abu mutuwa yuyu ka zama kofa ba san gidan kofan gidan babansa ba san kowa yin shi ba ku je ku gama muku tashi an taɓa yin haka eh ta yadda za me mutunci ina tare da kai fiye da ban san babanka ba ban san kaninka ba ban san danginka ba me amfanin ka wani abu ya samu ko bayan mutuwanka muna so mu haɗu da danginka ya za mu yi sama za mu nemo su kaga maza Allah sai na koya mana wannan da zai tashi je ziyara a cikin wanda ba wadanda an fi karfi almajiri ma sa ne wanda duk wanda bai iman da shi ba wuta za shi amma manzo Allah kai zai kai masa ziyara yace udu sa'ad bin ubada fi bani harith ibn hazra kabla waqa'at badar kasin badar shi sanan saniya ne قال حتى مر بمجلس fihi abdullahi bin ubay ibn salul to majalisa ana ta zama ana ta tattauna majalisin wajen dandanin su manzala sallallahu alaihi zai wuce wannan wurin wa zalika qabla an yuslima abdullahi ibn ubay kafin shi abdullahi musulunta fa iza fa idan fil majlisi khalat min al-muslimin wal yahud wal muslimin majalisi ne ya hadu ga yan kauye mushrikai lokacin shi abdullahi bin ubay abdullahi bin ubay babban mutum ne ya zama dandanin na ke wanshi akwai yan kauye sun zo mu mushrikai da mushrikai kana suke madina masu bota akwai wani ba su karasa musulunta ba akwai yahudu kuma a nan ciki akwai musulmi kuma a haɗe an zama majalisun sa ana tattauna abuwa abdatun ausan su ne sabagin wanda yan majina wanda ba su musulunta ba wal yahudu wal musulmina wanda suka musulunta shine akhlatu sun sun cutanya sun haɗu mu da akhlatu kenan to wa fi majlis a cikin majlisin kuma ko wanda ya musulunta a ciki shine Abdullahi ibn Rawah shine musulmi wannan lokacin falamma gashiyatuhum majlis hajjajatu dabatin lokacin da ƙuran dabba manzo Allah ya rufe su gashiyatu majlis kenan yana wucewa saboda Madina akwai kura ana wuce kan titi ne saboda Madina kamar tabo tabo haka shi wannan hajjajatu bi mana kura dabban shi dan tashi kadan ya zuba ya wuce ya dan rufe wurin khamar abdullahi ibn ubay anfahu bi da shi haka بردائه ثم قال لا تكبروا علينا yace karka tura mana kura kai wani ruwa ma alaika anna da Allah ji ka can ka kyale mu kai mutum shi ya haka Mana ɗoyi wannan bai yake shi manzala sallallahu alaihi wasallam fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da aka manzala ya masa salama don ku koyi na nan da hankuri sun wakafa shi ya tsaya fa nazala shi ya soka fa da'ahum illallah shi ya masu Sun inda lokacin akwai musulmi a ciki akwai magurawa a ciki akwai yahuda a ciki ya jawo masu ayoyi ya masu da'awa to na fata kuna gane wannan hmm, Allah akbar fada'ahu ila Allah wa qara alaihim qur'ana shege masu qur'ani bayan ya gama fakara abdullahi bin ubay ibn saro ayyuha marku bai ci annabi ba kai wannan mutum innahu la ahsan bima taqul ba na jin dadi abin da kake fara ba na jin baya mun kyau ma abin da kake fara baya mun kyau ba na jin dadin sa in kana haka inda ya kasance gaskiya ke kenan ba na jin sa ma tu tu'zina bihi fi majlisina karka cutar da mu akan majlisin mu irji ila rahlik kuma wajen gidanka faman ja aka wanda ya zo maka su da kisan da kake ce ba ne ka kawo maka kisan can ƙura'an da ne ka kisa wanda ya zo maka amma kada maka cuce ma wani mafi sun wani ne ya zo wurin ka can ka masa amma mu ka ka wurin fakar abu laifin rawa lokaci shi musulmi ya ce bala ya rasulallah wa shaina bihi mafi majlisina ya ce kura itar a rufe mu baki ɗaya kuma kamar su inda mu ne yanzu dai almaji yana da alaka da wani mai kuɗi ne aka hadu haka yake ce ta aka ruka da shi alai ba da hankuri ba zai fita gaskiya ba alai ba da hankuri da kawo ce mai shi alheri wallahi wadannan ba sa yi maslahansa shi da gaba maslahansa ayan nan zan je wa zana ku ke kar mu to ku tambaye wanda suka raka mu kare manzo Allah mu ce ce alaika anni kaza kaza ta zai je musu wani ban tana wuri zai ce kani kamar zawa ka ce wai akidan ku ba da karka ni ba taba gani wannan hawar yawan ba mutum kana so ka gaya masa yana da mabiya ka ce akidan ku to akidan ku da me zaka je ka gaya masa kun je din mun je amma mutane sun ce kana tafi wa kidan ku ba dai ba don mai ake san da sunanka an ce akwai wani a ciki akwai manya manya yan sarika a ciki sai da ma jira muke yin su ba mu ba mu shigo mu isar da sako ina ta gane yadda yan wal majid in ana fada cewa da Abdulhab da Halifa za su yi wa to kashi da waya kan kallon mun ji sunan ku wai da ku Halifa haɗin kai za ku yi ya hadin kai a gidan mu ɗaya ne amma ai za a haɗu ko isa da sakon zaman to me yasa ba ku gane wannan abun ne wai shi kuna so a hana a ce rijiya za a hada mu ba ko zai yi mangansa ba a saurari waye to me na shirin ce ba za a yi ba ai ni ma ake yi ma hadu amma ba ku gane wannan kalma wai na ji wai sun je sun ga Dr. Bashir shi da aka gama na waye masa kai to amma alhamdulillah tun da wanda suka so su hana da saboda Allah suke yi hmm. su ma sun je lecture da suka abin abun yayi su raka ni mota kuɗa suka zo nan suna gode ma Allah yan wa kar ku tsine ma wani ko ku nisance wani to su duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa don ku dauki darsi majalisi ne fa ga yahudu ga mushrikai masu bautar gunki kuma ga abin da sun ce alaika anni alaika anna kuma masa in ta wani haƙwa da aka manzala shugaban tarke ya sauka ya musu ba kuma ya musu salama tun da akwai musulmi da a ciki me ne wanda cikin yanzu ashe da na zaune musulmi na ciki kafirai suna ciki yahuna zaka yi salama don me don wanda fiki kenan amma ku za ce na gangu da arna yau shi zan ba salama ba abin da ban iya ba jafa'i in ka zo ka tada ne arna ne ba za ka yi ba eh saboda ne na ginka da arna kuma yau zan ma salama wai abun burgewa ne ga shi nan ga ubai ne shugaban majalisin mamman za Allah ya salama tunda akwai Abdullahi bin Rawaha hadisi mai musalama mutum na cika laika anna je ka can ba masu muginka to wace irin uslubi ne in za mu bari za mu sha wahala yanzu za mu bari za mu sha wahala ni na kasa gane abin da yake damu in ba yi hankali ba ba yi wani abu a nan su wasu yan uwa za su kira lecture a cikin gida aka ce wai za za za ji aka musu wahabiyawa a kan sifa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yaran suka ankura suka kira wani ya je duk sababbin da aka zaka rubuta ce to su ba san haka abu yake ba saka kurin da an kurkuna isa da sakon wannan shine fa sakon fa wajen isa da sakon maza yake yaki in zai yi isa da sako an hana shi to anan ne yaki ke zuwa ka kyale ni isa da sakon to ku yanzu kuna so mu ne mun ne mu zage wani kai Allah akbar ku tashi to me yaka yi ka fahimta na fahimta mun zauna shimci wallahi waɗannan maguzawa ne mushirkai ne akbar kace wanda yake zaman banza baya karatu mai kishin wando mai rowa shi ka gana bace shi mai na ciki zama kashe wando wanda bai ci giyar ba ba to duk irin waɗannan yau shi zaɓi man lafiya kai kana sa taba wani ka a taba ka kai darsi ne babba a nan ike cewa ka ji kalman ka amma munafiki ya iya magana ba yahudi fa qara abdullah bin ubay ibn saru ayyuha mar'u kai mutum ba annabi ba sunansa innahu la ahsanu mimma taqul ba abin da kake ba mai kyau ba ne ba shi da kyau in kana haka mai kasance gaskiya ma ba shi ma kyau abun fala tu'zina bihi dan Allah ba karka cutar da mu da wannan kalmomi cuta da kalmomi ma fi majlis na irji ila rahari kuma gidanka fa man ja'a faqsus alayhi mai ma da shi masu tasuni wanda ya zo shi da maka kisan to kana abdullahi ibn rawah bal ya rasulullah fankshana bihi fi majlis na fada na sai ba ta wannan abinda aka yi shiya sama a ahal suna zariya kenan a cikin wannan sashen suna yin shuran abin nan sosai sun zai wuce suka jiki suka barba samu mota shi suka juyi abin suka je suka gaya sarkin zariya cewa ahal suna ai kare abin su ba kamar kan ta shi a cikin zana haka suka ce ahal suna suka to mutanen gari kuma suka ji zafi abin da suka yi suka ji suka kone gidan gari su masu ji zafi shi suka sake cewa ai ahlus sunna suka yi ta suka kama bata su ahlus sunna guda ko nawa ne suka kai su su kana kan ahlus sunna matasa kuma tun shekarun jadidin suka kinsa suke waya ko ta ina a waye gari jiya yaki ne su ba kamar nan ba ne waye kishi ma jafar ne malam muna yi wanda ya kishi shi ya fita zai maki na wuta masallaci sai da tsarin sai koma gida wallahi da asuba suka suka ji har wajen da suke duk wajen da suka taru suka kai biyu lahira lahira suka kai guda biyu suka kwace nasu shi ɗan sannan suka raba su sun ce wallahi shi dai a duk ɗan kawai da suka zo shi rashin sun bari da har su abinda ake ciki ke suna ba ta so bin kowane ba kawai nan. sun ce kuma duk matasan da suke tare da zaki in ma raba su ko da zaje yanzu ana nana ta kai kawo ba wai su ba gaske ko wura a cikin kwayan zariya kawo kai ki son maza ne ba su gani ba ba su ji ba kuma su kaji sun ba su shi ba shi da sarki kaji sarakuna kuma sun dandana ko su hmm? tafi a jefa ka fashi mota ka je ka koma ka zauna da ka iya amma duka jami'an tsaro suna kallo suna ganin ruwan daji da shiya suke da abin da ana kallo ce zo ku zama su karfin kafa al'umma ana kallo kuma kai mai gaskiya yanzu shi a zalu muna kasa ta yaro ko da arzikin ba duk duniya kun taba ga arzuna sun fitina har ana aka zo aka bai mana jafa ba wanda ban gani a kasar mace ba wata ba kawai ban gani ba shi ana bincike ana bincike ana bincike in kana zama lafiya kai za a danne duniya ma haka yake gagan yan hamas suka danne an danne su duk duniya an danne su ko yake ba gaskiya ba mutum kana harbe ne da jirgin ruwa da jirgin sama da tanka ni na da takuba a ce ni da kai mu daina yaki ni ne da kai maka da ku dauka irin wannan zalunci wanda kai ni ba na kusa da kai ma ni na rike bindiga farkar na kace ni da kai mu yi sulhu mu daina kai kana cikin teku kana zubar da in ka furo daya she rushe ne na kuma ji dan karban tsiwo zai fada wani rami a ce mu daina yahud suna so su kashe mutane amma ba su son yaki kashe suke so su amma ba su a yaki yahudi na so ya kashe ka haka amma shi baya so ku fita ku yi yaki isan da mai kishi ka sai kake gan su da yaran su suna da bindiga shi su boye yaran da suna bayani shi su leka su harbe yaran su boye suna boye akan mutum amma yaran suna tsaye ana nan bindiga amma yaran tsaye ya ga musulmi na hakika yaro da ya kamata ya boye shi na tsaye da bindiga wanda yake yake bindiga shi ke a wajen motar shi ne ka harbi ba ke boyewa ina gudun ne dutse yaro shi kuma yana tsaye na gambirka ba tsaye shi shi so ya kashe ba ya za kashe shi haka mai hori ga yake cewa fa inna nuhib adlan burawa ce mu muna so zalika fastataba na mushrikun shi musulmin da suke ciki da mushirkai suka fara yaki dan mushirkai sun yahudawa ne aka fara zaki zaki wal yahud hatta kadu yatasawaruna abin zai zama fitina yaki a tsakanin su tadda hankali shi manzo Allah fa lam zanna bi sallallahu yukhaffiduhum ina ce ku yan ku yan ku yan ku ikama wani ce ku yan ku ikama wani musulmi suna ce fama tsakanin su yahudu da mushirke sun hada kai kuma har yanzu hada kai mushirke larabawa sun bai ba yahudawa ana ta yaki mushrikai musulmi kuma da su ana ta rigima aka ba su hankuri na ba ta gane to hatta sakanu har suka zo suka bar manzo Allah yana fata ba da hankuri suna raki ba nabi bai ke masu kowa ba shi hau dabbansa fasara hatta dakhala ala sa'd bin ubada ya shiga dakin musa'ad ya kai masa ziyara fakara lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'ad alam tasma ma qala abu hubab shin baka ji abin da abdullahi ibn abi ubay ya ce kagin manzala halla yau ina kiranta da alkunya kuna ji magana kuwa shi abdullahi ibn ubay munafiki ne alkunyansa shine menene abu manzo Allah ai yau ina masa kara ina kira ya ce baka ga da abu babu yamma amma shi ya ce kai ayyuhar mar'u jikata amma manzo Allah ina masa kara har ina yau ya ce abu ba abu ba ya ce ya sa a da kungiyar daya ya ce ba ka ji abin da shi ke mu yuridu abdullahi ibn ubay manzala yana nufi abdullahi ibn ubay ne kara kaza ka yace ga na wuce na yi kaza ga abin da ya ga manzala yana gaya ma sa don mutumin sa ne kara sa ibn ubad shi da yace ya rasulullah aqul ka yafi masa wasu haka kawo da kai anhu fa wallazi anzala alayka kitab allan da su kuma kalli ina ransa da shi da karja Allah bil haqq Allah ya kawo gaskiya ne allazi anzara alayka wanda ya sauka maka domin kafin zuwa ka laqad istalaha al ahlu hadhihi buhaira wannan kauye mane na nufi madina sun zabi istalaha sun zabi Allah an yi tawajjuhu su sa masa karbi na mulki su ba shi sarauta wajibu bi ma'anar taji kenan akwai taji ne taji na sarauta sun kusa su sa masa kambi na sarauta <clears throat> kafin zuwanka na fata gane to fayu'assabunahu bi isabatin suna so su nan da masa nabi suna so su masa nabi na mulki su sa masa kambi su nan da masa nabi wannan wannan tarke daurin mante a'a nabi ina suna nabi sun ci su sa masa sa sarauta a masa nabi kafin zuwanka falamma aballahu zalika yayin da Allah ya ki wannan bil haqi Allah ya baddala shi da gaskiya ya in ka zo mutane suna bin ka aliza afaqa Allah sharkan bi zalik wanda Allah ya kawo maka yana sharkan bi zalika ya kasance na ina ina aske kuma ina tadda abin da ya shafi gabas fa zalika fa'ala bihi shi sa yake masa shi na abin da yake aikata wace da bai samu eh da Allah wanda suke auki da hasara da baki daya sun karfato a karan su fa zalika fa'ala bihi ma ra'aita shine maka abin da kake gani ya yi maka hasada ne fa afa anu rasul sallallahu alaihi wasallam na masa sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah ya san shi sa lokacin ya musulunta shi kuma ne shi ne ke rike hasranci wanda ba inda za a yi to nan gaba shi manzo Allah bai ce kuma nan ba shi ya ji wancan shugaban sai ya kai masa kara da ya ji kuma bai zage shi ba to lokacin suna da alaka da ya zage shi kuma bai ba saboda yasin suna da alaka yanzu soyayya ne ne ya da ya wuce shekaru ya ce ba baban wani abin da ya mana Hmm. kana na Allah akbar وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن مشركين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikai suna yafi idan sahabansa suna yafi mushrikai mushrikai suna shiga haƙƙin su amma suna masa afuwa tunda lokacin bas da yawa wa ahli kitab da yahudawa kama amarahumullah yanda Allah ya sa su su dinga, sun dubi wa yasbiruna ala adha suna hankuri da cutansu qala Allah ta'ala shine wannan ayan kenan yake ga maka ayan shine sababi ayan la tasma'unna min allazina utul kitaba min qabl wa min allazina ashraku adan kathira wannan ayan sababi ne take nan ga abin da mushrikin da yahudu suka hadu suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Allah yake wadda kathiru min ahli kitab mafi yawa mazuwa littafi sun so law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran ina ma kuka koma kan kafircin ku bayan kun imani hasadan min inda anfusikum sun hasara ne shine ubai da sauransu suna ga abin da Allah ya kawo na gaskiya ya toshe masu kafa na mulkin su don kun koma kafirci da maguzancin su ya fi masa alheri amma su manzuwa littafi ne amma ba ba su manzo ne ci gaba da nubuwan sau zai kwace masu jama'a ila akhir wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwal afu ina fassara wannan afwan nan da Allah yake fada ina yi afwa ko me ya faru shi ga afwa ma amara Allah bihi abinda Allah masa afwa bi Allah ya ce afwa bi hatta azina Allah fihim har Allah ya zai ba su izini su masu rama falan ma gaza rasul sallallahu alaihi wasallam badaran lokacin da manzan da je ya yakin badar fa qatara Allah bi sanadi da kuffar quraish an laysa aka kishi manyan manyan quraish su Abu Jahal qala ubay qala ibnu ubay shi ibnu ubay ya ce wa man ma'ahu da wanda suke tare da kuma mushrikin wa abada wa abdatul awsan hada amran kadi tawajjaha yace wannan al'amarin fa fa kirfi za mu goye shi cikin musulmin da baki a nan ne farka yi wannan al'amar ya fuskanta gadan-gadan gara mu shiga da baki fa baya u shi suka ma manzala mu baya a baki alal islam fa aslamu amma baki to su muna cikin wamila arab Allah yake fada a arabu yan kawai na madina da su yahuda su ne a shirarren muna cikin don bai ya shiga da su shi ka ga Allah yana magana munafike Madina ce ɗan kawai da suke tattare sa da bakin suka shiga musulunci to wannan mawqif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka taliban ilimi ku ji tsoron Allah abinda muke fara malamin ka ko baban ka ko yayin ka da zai kici karanta da shi kima duk duniya su hadu su ce ka iya karatu ka ci jarabawa kai mutum kirki ne wurin Allah ba kirki ba ne ba ka yin kirki ba ka sannan kirki baka da rayuwa baka da tausayi baka da ladabi baka ka tsoro Allah baka kama harshe garbi ba ba wanda zai cece ka wanda zai cece ka duk duniya su tashi kano baki ɗaya ne da madina da maka su su birni ka aya ka san wallahi abin da ka yi shi Allah zai saka ku san da ba sauka abin da za ku iya karkar da kuke a cikin garkuwar ga kokarin wasu fance ku wani ajiya ya zo suna karatu ne yanzu suka samu dama sun gina wani abu suka yi shi wani maraya ha kawai an zuga shi ya hau daki irin ya jefu masu maraya ya zo, amma kawai an zuga shi na ta jefa masu dutse karfi bai ma san me ake yi ba amma tun da cikin gare ne ana ga makiya manzo Allah ne ko an taba yin haka wa zai ki manzo Allah zaman lafiya a duniya na'am wace sa ai ai kungiya ne nasu ba wai shi na shugaban hazraj na amma shi ubai ya hada su ne baki daya sa'ad ai kamar zaka ce shugaban unguwa ne amma shi shi abdullahi ibn ubai ibn saro shi kan biza daura masa shi shugaban madina ne baki daya eh, shi ake shirya na da shi tun da ina ganin da azraj da hausu duka sun zo sun cikin su sun imani fadan da da ake hada su ta yi abu ya dakata ya koma imani shi na jin haushi abu sabbi hasarin ya fito shi shi a bayyane kuma bai daina ba har ya zai mutu kuma manzala sallallahu duba abin da ya ma manzala ma ranar mutuwarsa manzala ya dauki da ake likansa da yake jikinsa ya binne shi kuma da ya binne shi sake fito shi kabari isa masa kaya ya sa shi a cikin cinyarsa suna albarka ya tofa masa to irin waɗannan amfani dai ba mu koyi waɗannan abubuwan wajen da a za mu sha wahala in hmm. ba sani ba a nan arewa haka ake kirista mai zafi shi'a mai zafi kowane za a yi arewa shayi zafi a suna zafi shi ya ba hikima duk dan shiya kake gan shi ba za a samu dan shiya kuma ina wannan zafin ba shi shi an za daban mai wayo to annan dan shiya bai san ko ba waka yake ba kawai zai na ta kashe mutane to mukala ko babu la ta ya allazina yafrahuna bima ta ko ba haka bane yake cewa annan kuma mangana ce yace babu kenan na goma sha shida ta sabanna allazina yafrahuna kar ku zato wanda suke cikin farin ciki yin farin ciki suna takama yafrahu ina gan farin ciki da takama hada da takama da da birgewa da nuna isa bima abin abinda aka ba su na duniya ko da kyauta ko na abu na fata gane to ki cewa hadathana sa'id wannan duk abin da muke karanta za a gani aya nake fassara aya wani aya ke fassara aya to a ah, yake cewa حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين ماذا أجد كتكين منافقين لا أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكت من ذلك كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك زي التقييات إلى غزوة تحلفوا شتي تفيا ki tafiya tare da manzo Allah wa faruhu bi maqadihi shi suna san cikin zaman su wajen sun yi yaudare manzo Allah sun sun zo na ba su tafi ba faruhu na kenan suna farin ciki bi maqadihi zaman da suke yi khilafar wasu sabani da kuma manzo Allah suka ce ba za su je ba suka bari manzo Allah shi ya tafi amma su a baka suna cikin su ne fa idza kadima rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo da ganima zaro ilai ce ce wallahi abin da ya saba mu tafi ba kaza kaza shi maza ne ba su wani abu a cikin ganima masu yi farin ciki wahala ku su rintsi wa habu kuma sun so an yi humadu a yabe su kuma ce mutane na kirki malam ya fa'alu waɗannan sufofi musulmi suna da shi yanzu sai ga zumba mutum ba kin gidan amina sa ya kai shi shi mutum ya kirkin amina sa kai shi mutum kirki eh shi baya kirki amma yana sa shi mutum kirki wannan ta tashin hankalin da ake ciki sirantsi shi na laifin cewa su asbab nuzur ke na kara wanda sun inganta don mafi yawa asbab nuzur da'ifi ne shi na laifin cewa la tahsabanna ya yafrahun wanda suke farin ciki bima atau abinda Allah ya ba su na siffa na irin munafici da ƙarya wahibuna kuma suna so an yi humadu bi malam ya faru a ta yabon su suna so sun zo kuma manzo ne karbe sabo da sun masu fasaha ne suna da uzuri ai mutane masu hankali ka kulle shara ma kuma kana so a yabe ka la dai soki dai mafi yawa yan siyasa nan yaga mutum ya cinye kudin mutane ya sa kudin mutane kuma yana so ya ce ya ba da wani kiki a ce Allah ba shi mutum kirki an taɓa yin haka kana cuta al'umma kuma kana sa a ka نعم yake cewa hadasani ibrahim ibn musa akhbarana hisham an ibn jurayj akhbarahu an ibn abi mulaika anna alkamat bin Waqas akhbarahu anna marwan qala li bawadihi marwan ya ce lokaci na madina kuma abdullahi ibn abbas babban malami ne shi marwan ya karanta wannan ayan hankalin sai tashi shi ya ce da mai gadin izhab ya rafi ila ibn abbas ka je waje ibn abbas tambaye shi fa qul la in kana kullu muri'in fariha bima utiya da kowane mutum ina farin cika abin da aka ba shi wa ahabba kuma ya so an yi da bima lam yaf'al ina sa abin shi abin da bai aka ta mu'azzaban da za masa azaba lanu azbanna ajma'una da za ya mu duka za ya amma azaba kuna gane mun gane ce da mu duka muna cikin wuta ne eh kuna so ina gode ko bai aikata ba eh sharu da ka so a gode ma abin da ka aikata so kina amma wani na sa abin shi abin da yi ba a ce shi ba ba ne ya san me zai yi ba yanzu wani baya kiyam ne da amma yana so ana magana ce shi mai na yi wani mai kudi baya bada zakka mai yana so shi mai na yi sai ga su dai kuma fasaha ba za ga shi dai fa kala ibn abbas wa ma lakum wa li hadhihi yace ai ba da ku ake mangaran ba saboda ayan ya sun fadi ne farro bima utiya shi mangana ce wanda su irin fasahar da Allah ya ba su da yaudar da sima manzana ku ba ku da wannan sifa amma wa ba an yi humadu dubi malam ya faru wani ya shafi kowa sai da ba. tuba yake ina ma da nabi sallallahu alaihi wasallam yahud fa sa'alahu manzo Allah ya kira yahud shi ya tambaye su an ce wani ilimi ya tambaye su cewa me suke nufi a littafin su fakatamuhu shi suka boye karatun ba su gaya masa ba don yana sai ya gwada su ne gani fakatamu iyahu wa akhbaru bi ghairihi shi suka ba shi labarin can da suke so ba saboda dama yahudu sharri suke nan eh suka ba shi labarin ba wani gaske abu ba ai mun kan ta satin da ya wuce ai ya rajima ma rubuce shi suka yi ai yahudu ba zai baka kirki ba sai ce gan kullun ci gaban mu da ture shekaru ne barkatai suna dauke mu bayi ne haka za a ke ko injin mota ba za a hada ba. muna nan har yanzu shekarar ɗari na da ta mutu har yanzu inji ba mu sai mu hada inji ba shi da hada tura kawo ma rarrabi sam hada nan ce eh mun yi fiyo bakati shi sannan mamaki dan boko yana girman kai a garin ka je na ka je na allura baka iya yi ba shi turancin da girman kai da rashin gaida mutane ta ike cewa to fasalahum an shay'in fakatamu shi suka boye iyahu wa akhbaruhu bi ghairi fara'u anna kad istahmadu ilay shi suka ga sai abun goje a gare shi bima akhbaruhu anhu abin da suka ga su sun boye maka fa shi suka ganka ma manzo Allah ya karba abun za a gode masa abin da suka aikata shi ma sa'alahu abin da ya farihu shi suka yi farin ciki bima utu min kitmanihi cewa irin abin da Allah ya ba su na fasaha na goyi wannan abu kuma sun ga manzo Allah bai damu da su kamar za a yabe su amma kuma ga irin fasaha da ya kungiyar da suka yi suna ganin wani abu ne da Allah ya ba su daban kun gane zancen kuwa su suna farin ciki ne irin fasaha da irin shirye-shiryen da suke yi da boye abu kuma a gaban jama'a jama'a sun dauka su mutane kirki ne amma su a su abin da suke so kar manzo Allah ya gane me yake cikin littafin su to irin fasaha da irin shirmen da kullekullin da ake yi kamar yadda nan kama da kira jumhuru a wajen yin siyasa wanda yake jumhuru shine mutum da ya tara jama'a sai da zai kulla ma shari je cikin ah, abin nan abin nan hotel dan adawan sai sai rubuta maka sai rubuta taka da kulla maka shari ji president sai zagi sa sai ya iya jumhuru ba baka yi abu ba shi ka yi ba ruwansu da Allah su suke wahar da buhari yan kudu ai ba cin buhari suke yi ba yan arewa ne ba su cin buhari sun gai zai yi gaskiya ko kwangilan da aka yi da abin nan wannan btf da ake yi da har yanzu btf masu sun sai na waje musu wanda suka kalle buhari kara je ba sai yan arewa ne wanda ba za su kwangilan ba su suka haura da su ke ba su yarda da shi tsatu da shi su karba su ba za su yi ba ba za su bayar ba ka Allah da hikima yake bayan ya tara kudin ya ajiye shi a birtaniya shi allah ya sa masa cutar sukar da cutar hawan jini da karanta gari da ma kekin dabaru ina gida ringa leka asibiti har kudi tare kuma ga bakin ciki kuma ya je daura wuri na sa gaida shi a mutunta shi kuma ba wanda ya san shi zai mutu ike cewa sun makara ibn abbas wa iza akhadha allah mithaqa allazina utul kitab yayin da Allah ya dauki alkaro da mazuwa littafi zuwa karshe shine cece ya farahuna bima utu wa yuhibuna an yuhmadu bima lam yafalu yace to wannan shine asalin magana amma ba kai musulmi in ka shiga sinfin da ba ka shiga sinfin da yamma yaudara da irin wannan bai kamata ya zama siffar musulmi ba kamar yadda yake ciki ya kamata waɗannan karsukan a nan yanzu mutum ko kansila ya yi ya gama aiki da zai zo wajen karatu ba ba kalla manzana ya zama gwamna ko ba a ruwan karatu ba sa yi yaushe zai zama mutum baya jin aya baya jin hadisi baya son abin da ake yi a wai gari kana gidan ka bakin cikin shi ka shi dai karanta gari gari kun kuma za a yi afirka ke kai da yunwa hmm? ba wahala zaka ne حدثنا ابن ابن مقاتل اخبرنا حجاج عن ابن ريس اخبرني ابن ابي مليكه عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أنه خبره أن مروان بهذا to anan za mu saya shi ta nake fita da wuri za mu ga awa daya da rabi ne saboda mutane suna da bukata tara mun fara ka gani nawa kenan ban kai awa daya ba ko awa biyu to daya da rabi za mu yi wanda zai zo da wuri zo da abinda muka yi na daidai Allah ubangiji ku zauna za mu zuwa tara mun zo mu yi mu gama mu gani eh, kai zo ka kawo mana kwamfuta ne kwamfuta ne akwai wuta? Eh,